wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bi ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da bakwai ga watan mai a shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul hijr yau za mu tashi aya ta sha shidda أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين نعم to مفارا mu fara wannan fassara na aya ga wasu tambayoyi wanda ya kamata a ce jiya gaba ɗaya mun amsa su amma lokaci ya yi halinsa tambaya a nan shine assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam Allah ya ƙara taimakon malam amin menene hukuncin takalidi a shari'ance yaya ya kamata musulmi ya kasance game da shari'a to wannan tambaya ina ganin mun daɗe muna amsa shi sai dai babu laifi a cigaba da maimaita shi saboda muhimmancinsa Abinda da ya sa ya zamanto babu laifi a cigaba da maimaita shi saboda masu takalidin har yanzu karuwa ma suke yi kaga sai ya zamanto wajibi wato malamai su zage damtse wajen yin bayani ga mutane menene takalidi sannan kuma da hadarin shi takalidi din to a takaice in an ce takalidi a mahanga na shari'a shine yin aiki da maganan mutumin da maganan shi ba hujja bane in kai aiki da maganan mutumin da maganan shi ba hujja bane kai ta dalili an gane yayi kenan ƙarƙashin wannan da za ka yi aiki da maganan malaminka kuma malamin nan ba ya kawo hujja bane a cikin alkur'ani ko cikin hadisi ko cikin ijma'i ko cikin kiyasi ya zama a cikin nan gaba ɗaya kawai malamin ya kawo ya kawo hujja ne irin nashi amma bai yi daidai da ainihin littafin Allah ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i ko kiyasi ba to idan ka yi koyi da malami akan wannan sai a ce ka yi takalidi da shi ko kuma idan ya zamanto akwai nassi na alkur'ani da kuma nassi na hadisi sai malami ya yi kiyasi ya bar ainihin nassin ƙur'ani da hadisi sai ka bi shi to za a ce ka kayi takalidi yi makauniyar biyayya ga wannan malami din almuhim dai in an ce takalidi shine ka amshi maganan mutum wanda maganan shi ba hujja ba ne. shin wane ne maganan shi hujja shin maganan ainihin manyan malamai hujja ne maganan Allah hujja ne maganan manzan Allah ba saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu laha wa atiiu rasul wa ulul amri minkum ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ashe maganan Allah maganan manzo sallallahu alaihi wa sallam hujja ne saboda haka idan mutum ya bi maganan Allah ya bi maganan manzo to wannan ba a cewa yayi makauniyar biyayya amma idan ka bi ra'ayin malaminka ya zama ra'ayin malamin nan ya yi karo da littafin Allah da sunna ya yi karo da ijma'i ko ya yi karo da ƙiyasi, aka nuna maka ka ƙi janyewa sai a ce ka yi mai sai a ce ka yi takalidi an gane ko to mutane da yawa ba su iya ba sa iya gane menene dalili me ba dalili ba wani in aka ce mai ƙalan shafi'i rahimahullah to shi ya ɗauka wannan maganar ƙalar Shafi ya zama hujja ko ƙala malik rahimahullah imamu malik Allah ta'ala baya masa wahayi wanda maganarsa ke zama hujja shine maganar wanda Allah ke ma wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha saboda haka Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad bin Hanbal kowanne daga cikin wa'annan manya-manyan malamai Allah ya musu rahama idan suka faɗi magana to maganansu baya zama hujja sai in yayi daidai da alkur'ani ko yayi daidai da sunna ko yayi daidai da ijma'i ko yayi daidai da ƙiyasi ingantacce sannan kuma idan suka yi ƙiyasi, sai ya yayi karo da kitabu wa sunna shi ma maganansu baya zama hujja da ka da zaran ka ce wa mutum ƙala Allahu ƙala rasuluhu shi kuma sai ya ce ma ƙala malik ko ya ce ma ƙala shafi'i ko ya ce ƙala ahmad ko ƙala kaza to wannan mutumin ya yi makauniyar biyayya wa bi hazal itibar wannan mutumin ya faɗa cikin bid'a duk mutumin da aka ce ya yi makauniyar biyayya to kamar ana so a ce ma ne ya faɗa cikin bid'a dan Allah cewa ya idan muna jayayya ina yace mu koma ya ce fa in atum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo kaga Allah bai ce in kuna cikin jayayya kan wani abu ku mayar zuwa ga Abu Hanifa ko ku mayar zuwa ga Malik ko ku mayar zuwa ga Shafi'i ko ku mayar zuwa ga Ahmad ko ku mayar zuwa ga Ibn Taymiyyah ko ku mayar zuwa ga Nasiruddin Albani ko ku mayar zuwa ga Ibn Baz ko ku mayar zuwa ga Sheikh Rabi ko a Allah wa'annan gabaki ɗaya maganar su ba hujja bane maganar su zama hujja ne idan har ka haɗa shi da kitabu sunna ya zama daidai amma idan ya yi hannun riga da kitabu sunna kai tsaye ana wurgar da shi ne ina fatan gane to da yawa a wannan zamanin ana samun wasu ƴan uwa suna da awon sunna kuma suna kishin sunna din amma abin takaici ba sa iya gane menene hujja menene ba hujja ba sai su ɗauko maganar mutumin da shi da kansa ya ce zai iya dacewa zai iya kuskure sai su ɗauko maganan shi su fifita shi akan maganar wanda baya kuskure ka fifita maganan mai kuskure akan maganar wanda baya kuskure shin a cikin wannan babu wauta akwai wauta ainihin a imamu na malik rahimahullah yana cewa innama ana bashar ukbi wa usib yace kawai ni mutum ne ina yin kuskure kuma ina dacewa fanzuru fi ra'ayi ku duba cikin ra'ayina fa ma faɗal kitaba was sunna fa khuzuhu a cikin ra'ayina duk abin da ya dace da ƙur'ani da sunna ku yi riko da shi wa kullu ma lam yuwafiq fatruku duk abin da bai dace ba ku yi watsi da shi wai faɗi wannan imamu na malik bin anas imamu darul hijra amirul mu'minin fil hadith rahimahullah ya gaya mana ya ba mu ilimi cewa idan ya faɗi magana ba dukkan magana shi ne hujja ba da zaran ya faɗi magana za mu auna shi da ma'auni na shari'a shi ne ainihin alkitabu suna in ya dace a yi riko da shi in bai dace ba a bari to amma yanzu an samu mutanen da ke cewa ƙala malik ya fi hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam ko ƙala Shafi ya fi hadisi ingantacce na manzo Allah to wannan shine abin da ya kamata ɗaliban sunna a yawaita wa'azi a kan shi a nuna wa mutane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa a duniya babu wani wanda maganar shi za ta gittawa maganar manzon Allah a saurare shi a duniya babu shi an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine a takaice in an ce takalidi shine ka zo ka rike maganar wani mutum wanda ba annabi bane shi ka fifita maganan akan maganan annabi to wannan kayi makauniyar biyayya idan mutum yayi makauniyar biyayya ko da yana kiran kanshi ahlus sunna zance na gaskiya ya fada cikin bid'a Allah ta'ala shi kiyaye sannan na biyu wani yana cewa assalamu alaikum malam yaya ya kamata musulmi ya kasance tsakanin shiga shugabanni to ina ganin wannan mun amsa shi jiya ko sai dai kawai mun amsa shi da wani salo ne amma shi wannan yana maganan yaya ya kamata mu yi mu'amala da shugabanni farko abin da ya kamata mu yi ga shugabanni shine mu yi musu biyayya matukar umarninsu bai saba mu kitabu sunna ba idan umarninsu ya saba wa kitabu sunna za mu saba musu a wannan wajen amma za mu bi su a inda umarninsu ya dace da kitabu sunna iyakacin wurin da ya saba din nan zamu ja layi inda bai saba ba zamu bi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa inna matsa'a fil ma'ruf kawai biyayya ana yin shi ne cikin abin da ya dace da shari'a idan abu ya saba wa shari'a ba a yi biyayya kan shi saboda haka mu za mu yi musu biyayya in dai ba su kawo abin da ya karo da kitabu sunna ba sannan na biyu shugabanninmu idan suka yi kuskure ya zama wajibi a gare mu mu gyara wannan kuskure ta hanyar yin nasiha a gare su in ma gaba da gaba ko mu rubuta wasiƙa mu aika zuwa gare su ko abin da ya kama da wannan amma ba tare da cin mutuncinsu ba ko ba tare da mu hau kan mumbari muna kama sunayensu muna zaginsu ko abin da ya kama da wannan wannan ya yi karo da manhaji na salafus salih magabatanmu idan shugabanni suka yi kuskure suna yi musu gyara ne cikin hikima kuma suna yi musu gyara ne su da su ba tare da sun bayyana da aibin a gaban mutane ba misali sannan kuma da yin addu'a ga shugabannin mu ringa yin addu'a Allah ya shirye shugabanninmu mu ringa yin addu'a Allah ya ba su daman yin adalci a gare mu idan mun yi addu'a amfanin zai koma mafi yawan amfanin zai koma kanmu ne ba wai kan shugabannin ba idan kai addu'a Allah ya sa direban da ka shiga motarsa ya kai lafiya wa kai wa addu'a ka ce ya Allah wannan mota da muka shiga ya Allah ka ba direban nan dama ya tuka mu lafiya har muka kai inda zamu shi sai wani ya ce Allah ya tsine mu direban to wannan shine kyakkyawan misali mutum ya ce Allah ya tsine mu shugaban kasa ko Allah ya tsine mu gwamna saboda steering shi shugaban ƙasa tiyarin na ainihin na al'umma yana hannun shi idan ka tsine mai sai ya ya tuka kai ya yi rafi da kai ka je ka hallaka amma idan kai addu'a ga shugaba Allah ya amshi wannan addu'a zai zama zamanto alkhairi mai yawa ga al'umma shine kamar asarin da na kawo na Fudail bin Iyad shekaran jiya ne ko jiya law kana li da'awa mustajaba ma tuha illa ala sultan da a ce ina da addu'a wacce Allah zai amsa da ba zan sanya wannan addu'a ga kowa ba sai ga shugaban shugaba kawai aka ce saboda me saboda idan na yi addu'a ga kaina kawai zai amfane ne ni kadai amma idan na yi addu'a ga shugabanni zai amfane ni ya amfani shugaban kuma ya amfani al'umma gaba ɗaya. sai ya zamanto shi in yi addu'a ga kanshi ya zamanto naf'un ƙasir. in yi addu'a ga shugaba ya zama naf'un muta'addin da naf'un qasir da naf'un muta'addin wanne bi shi naf'un qasir shine amfani wanda ya takaita daga kai kanka shi kuma naf'ul muta'ajjin shine amfanin da kai zaka amfana sannan sauran al'umma su amfana misali yanzu ana buƙatar wato filin ka kana da wani fili ana so a yi titi a wannan hanya kace da Allah ka bada filinka za a baka kuɗin ka ana so a gina titi ne a wajen sai ka ce sam ba za ka bayar ba in har an karɓar ma an zalunce ka shin an zalunce ka titi ne wanda ake so a yi shi kuma titin zai bi ta ka. sai aka nemi izininka don Allah ka sayar da wannan fili za a ba kuɗin sai ka ce kai ma kana son wannan fili gini za ka yi to in ka yi ginin kai kaɗai zai amfana amma in aka yi titin fa zai amfani kowa da kowa har da kai mai wannan filin ma an fahimci wannan ko to wannan shine wato kaɗan da kuma shugaba a ringa taimakonsa wajen tona asirin mutanen da suke masa zagon ƙasa an gane idan an samu wasu suna ma shugaba zagon ƙasa kuma ka san su ya zama zamanto wajibi a gare ka tona musu asiri domin idan ka kyale su to kamar kana goyon bayan su goyon bayan su akan su cutar da wannan shugaba in kuma ka cutar da shugaban mafi yawan cutar zai koma ga kanka ne kai talaka an gane ko malamai sun yi bayanai mai yawa akan wannan matsala mai san ƙarin bayani ya duba cikin littafin mu'amalatul hukam fi dawil kitabi wa sunna na ainihin barjas zai samu ƙarin bayani akan wannan al'amari insha Allah sannan abinda na manta kuma shugaba duk kuskuren da ya yi in dai ba wai kafirci ba ne ƙarara ya halatta a matsayinka na ahalus sunna wato ka tilzira sauran al'umma zuwa gare shi Ila shugaba ya yi zalunci ko shugaba ya yi janniya ko ya yi babakere da dukiya sai ka tunzura talakawa akan su yi masa bore to yin bore ga shugaba ya saba wa manhaji na salafus salih kada ka rudu da masu da'awan sunna kaga wani yana da'awan sunna amma yana kira zuwa ga yin bore da shugaba kaga mutum yana yin wannan ɗayan biyu in ma ya to son rai da gangan ne kawai ya san manhaji na salaf kan matsalan amma da gangan ya kauce ko kuma ya to tsakanin shi da Allah bai sani ba to kaga wannan in dai tsakanin shi da Allah bai sani ba Allah ta'ala ba zai kama shi ba an gane la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai idan an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubha saboda haka shugaba idan yana kuskure a yi masa nasiha in an masa nasiha idan ya saurara ya gyara alhamdulillah to in bai gyara ba fa an tura mai duk manya-manyan malaman ƙasa baki ɗaya sun same shi sun mai nasiha ya ƙi gyarawa to me ya kamata a yi yanzu eh a lokacin baya halatta a masa bore Hmm? to me kamata a yi annabi ya ce a cikin hadisin muslim marra amin amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir duk wanda ya ga wani abu game da shugabansa da yake kyama to yayi hakuri haka annabi ya ce bai ce wanda ya ga wani abu ga shugabansa da yake kyama yayi zanga zanga ko kuma ya dauki makami dole sai shugaban ya sauka ko abin da ya kama da wannan to ba a ce haka ba sai annabi ya ce falyasbir an gane ko kuma hadisin ubada bin sami yake nuna cewa shugaba duk zaluncin da ya maka kai haƙuri illa an tarau kufran bawahan inda kun mina Allah fihi burhan sai dai idan kun ga kafirci baro baro wanda kuna kuna da hujja har ga Allah cewa shugaban nan yayi ridda to a lokacin da yake halarta ku dauki makami a lokacin yake halarta ku cire wannan shugaba a canza wani amma shi ma ba kai tsaye ba sai idan an samu malamai rasikhuna fil ilm malamai wanda suka goge a fage na ilimi ko malamai wanda sun gajiya sun ga yau ba wa 'yan bana bakwai ba malamai an gajiya an ga yau an yi gugurmaya sosai shekara da shekaru to irin wa'annan malamai idan suka duba sama da ƙasa suka ga cewa lallai lokaci yayi da za a cire wannan shugaba a sa wani saboda kafircin shi ya bayyana ƙarara kamar rana to a lokacin ne ya halatta a cire wannan shugaba amma idan malaman suka ce tabbas shugaban nan yayi ridda amma cire shi fitina ne zai iya haifar da zubar da jinin da dubban musulmi za su mutu kuma ba za su cimma buri ba to abin da yafi dacewa ga mutane a yi ta hakuri, ana tuba zuwa ga Allah ana istighfari ana haidala har Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen al'amarin domin Allah ne ya jarabe mu da abun idan muka yi addu'a muka koma zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala zai kwaranye mana ne wannan abun law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ashe shugabanni idan muka ga cewa sun yi ridda ƙarara amma kuma malamai suka ce mu dakata kada a cire su mu saurari wayannan malaman malaman nan suna da experience fiye da kai sun hango abubuwa da dama an gane wannan ko dole ne idan shugaba ya yarda kafin a cire shi sai in ya zamanto kuma muna da iko an gane abubuwa guda biyu ne shugaban ya yi ridda kuma riddan karara ba wai ridda wanda ana shakka a kansa ba sannan bayan riddan karara kuma ya zama muna da iko saboda an ce a shari'a mabaniya alal istida'a fala wajiba ma'al ajaz wala muharram ma'al garura shari'a an gina ta ne kan iko babu wajibi akan gazawa kuma babu haramci akan lalura idan muka fada cikin lalura abin da yake haram sai koma halal a gare mu ina fatan gane wannan saboda haka idan malamai suka ce tabbas yayi ridda amma lokacin cire shi bai yi ba a saurare su in ba haka ba sai a taɓo tsuriyar dodo sai a yi irin na siriya Ga shi nan shekara na takwas kenan ake yakin amma suwa ke mutuwa musulmi ke mutuwa talakawa ke mutuwa shugaban yana nan kan mulki kullum sai lugudan bom yake ina fatan gane da a ce wa'annan kafin su ɗauki makami ko kuma kafin su ce za su cire wannan mutumin da sun nemi shawarar malamai rasikon da sun ba su shawarar da ya dace amma sai suka yi gaban kansu sakamakon abin sai ya zamanto nadama maimakon a samu nasara kan asad sai ya to shi ne ma yake samun nasara din ina fasa gane wannan allahu a'alam to yau za mu tashi a cikin aya ta sha bakwai inda allah ta'ala ke cewa walaƙar ja'alna fi sama'i burujau wa zayyana halin nazirin haƙiƙa mun sanya a cikin sammai mun sanya burujan mun sanya wato hanyoyi na ainihin wata da kuma rana in an ce buruj shine manzila manazil na ainihin rana da wata hakika mun sanya a cikin sama wato manziloli wato hanyoyi na rana da wata wa zayyana halin nazirin sai muka kawata ta ga masu kallo to saboda haka wannan shine ma'anan buruj amma wasu malamai suka ce la ma'anan buruj ba ana nufin manzila na rana da wata bane ma'anan buruj ana nufin taurari walakar Allah fi sama'i burujan hakika mun sanya a cikin sammai mun sanya taurari wa zayyana halin nazirin sai muka kawata ainihin sama da taurarin ga masu kallo duk wani mai kallo in yana kallon sama ga taurari saman nan zai ba sha'awa an gane wannan ko sai kuma Allah ya ce mai wahafiz na ha وحفظناها من كل شيطان رجيم sannan sai muka tsare ainihin sammai daga sai muka tsare sammai daga duk wani shaidan wanda yake jefaffe daga rahaman Allah to kaga nan wajen in muka dauki buruj a nan wajen cewa ana nufin taurari ne to ya nuna kenan Allah ya sanya taurari su zamanto abin jifa ga shedanu shedanu wanda suke koraru daga rahaman Allah sannan wasu malamai suka ce ma'anan buruj kamar imamul hassan al-basri da imamul katada Allah ya masa rahama yana cewa al-buruj an-nujum yace buruj din nan shine taurari yace summiyat bi zalik li zuhuriha waltifaiha an kira taurari da suna buruj saboda bayyananta da kuma ɗaukakanta taurari ana kallon su a bayyane ga sunan shi yasa aka kira su da suna buruj sai wasu ka ce la ma'anan wannan buruj din alkawakibul izam manya-manyan taurari kenan fasaran ayan hakika mun sanya a sammai mun sanya manya-manyan taurari muka ƙawata su ga masu kallo sannan abu salih daga cikin salaf yana cewa yani asaba'a a sayyara wato taurari guda bakwai masu tafiya wasu mutane ka ce buruj din nan ana nufin kusuran an sanya manya-manyan gidaje fadadduka wa buyutan da gidaje dakuna fiha alharas wanda a cikin shi akwai security kenan idan muka ɗauki wannan fassara cewa wannan buruj din ana nufin manya-manyan gidaje fadiddika wanda a ciki akwai security sai a ce hakika mun sanya a sammai mun sanya fadiddika manya-manyan gidaje muka ƙawata shi ga masu kallo kaga masu wannan fassara sun dogara ne da gudarin nasu alkur'ani aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda ku kasance mutuwa zai riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada me buruj a nan wajen taurari ake nufi ana nufin me ana nufin rana da wata manzilin rana da wata me ake nufi ana nufin manya-manyan gidaje irin gidajen sama din nan an gane duk inda kuke mutuwa zai riske ku ko da kun kasance a cikin manya-manyan gidaje ababen tsawaitawa shine abin da aka fassara a nan wajen to saboda haka sai wasu ka fasara abin da wasu manya-manyan gidaje wai khalaqa Allahu fi sama Allah ya halicce ta a cikin sama to amma wanne ne malamai suka rinjayar a cikin wayannan fasarori malamai suka ce asalin dai shi kalmar buruj yana nufin bayyana ne idan an fassara shi da manziloli na rana da wata a bayyane yake in an fassara shi da taurari su ma a bayyane suke in an fassara shi da manya-manyan gidaje duk ga gashi nan ana nufin abin da yake ya bayyana kowa yana gani suna fatan gane to wasu malamai suna ganin za a iya ɗaukan ayan ga duk nan ma'ana amma dai abin da ya fi inganci Allahu a'alam shi buruj a nan wajen a fassara shi da taurari saboda ya dace da ayoyi da yawa na alkur'ani daga ciki akwai inda Allah ke cewa walaqad zayyana sama'a dunya bi maswabiha waja'alnaha rujuman lishayatin haƙiƙa mun ƙawata ainihin saman duniya mun ƙawata shi da fitillu taurari kenan muka sanya suka zamanto rujuman lishayatin suka zamanto abin jifa ga shedanu sannan a wata sura a wata aya Allah na cewa inna zayyana sama'a duniya bi zinatinil kawakib wa hifzan min kulli shaytanin mari hakika mun kawata saman duniya bi zinatinil kawakib da ainihin kwalliya na taurari wa hifzan da kuma tsaro min kulli shaytanin mari daga dukkan shaydan wanda yake gararre. kaga wannan sai ƙara fasarawa da mai da taurari a wata aya Allah ke cewa wa zayyana sama'a duniya bi maswabiha wa hifza mun kawata ah, samai na duniya da fitillu da kuma ainihin wato security masu tsaro su ne taurari to kaga wannan shine fasaran da yafi inganci cewa hakika mun sanya a sammai mun sanya taurari muka kawata su ga masu kallo sai Allah ya ce wa hafiznaha sai muka tsare su su sammai din min kulli shaydanin raji daga duk wani shaydan jefaffe daga rahaman Allah an gano wannan aiki. to anan wajen imamul qurdubi yana cewa a imamul kalbi ya raya cewa lallai sammai ga baki daya ba a tsare su daga shedan ba har zuwa ga zamanin annabi isa wai zamanin sauran annabawa tun daga zamanin annabi nuh har zuwa zamanin annabi isa wato sammai din nan ba a tsare su ba shedanu suna iya hawa sama su saurari wahayi su saurari duk wani sako wanda Allah ke tattaunawa da mala'iku a lokacin shedanu suna yi to a lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi Isa alayhi salam sai Allah ya tsare sammai uku sammai uku amma sauran samman suna iya ci har zuwa ga lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne aka tsare sammai gabaki daya aka hana shedanu su ringa saurare da me aka tsare su an tsare su da taurari taurari masu kaman mizai da ake cin zaga sun wuce da ƙarfi da sun wuce suna haske to irin wayannan taurari kaman mizaj da su ne Allah ya tsare sammai idan shedanu suka zo suka hau sama suna so su saurari wahayi sai a jife su da wayannan taurarin shine ma'ana waja'alna harujuman lishayadin mun sanya su abin jifa ga shedanu to imamul qurtubi ke cewa a qala ibn abbas ibn abbas na cewa wa qarkana ta shayadi la yuhjabuna anis sama hakika ya kasance shedanu ba a kange su daga sama fa kanu ha wa yulquna akbaraha sun kasance suna shiga can sammai su karbo ta duk wani labarin da ake tattaunawa shedanu suna ji an gane ko in suka ji sai su je su ɗauko wannan labari su jefa wajen bokaye a nan ne bokaye suke samun labarin abin da yake ɓoye a lokacin nan idan suka jefa wa bokaye fayaziduna alaiha tis'an sai su ƙara tara sun ji guda ɗaya amma sai su su yi ƙarya su ƙara ƙarya tara kai fa ya tahaddasu na biha ahlul ard sai mutanen ƙasa su yi ta labari da wannan gaskiyan guda ɗaya alkalima haqqun wa tis'u batil kalma guda ɗayan gaskiya ne amma taran nan gaba ɗaya ƙarya ne to a idan mutane suka ga ainihin wani abu daga cikin abin da bokayen suka faɗa sai su gaskata su sai ai bokan nan ya taɓa faɗin kaza kuma ya zama gaskiya to duk sauran ma sai a yarda da su to amma lokacin da aka haifi annabi isa alaihi salam sai aka hana su daga sammai uku amma lokacin da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka hana su aka kange su daga sammai baki daya aka ce to ma minhum min ahadin yuridu siraqa sam illa rumiya bi shihab babu ɗaya daga cikin su wanda yake so ya saci wani ji face an jife shi da wannan yula wannan tauraro din an gane wannan shine nassi na ainihin imamul qurdubi Allah ya masa rahama to kenan ƙarƙashin wannan kenan yanzu Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsare sammai ga baki ɗaya shedanu ba za su iya sauraron wani abu na wahayi ba ko shi ne sai ce mai illa illa man istaraqa fa atba'ahu shihabun mubin yace illa man istaraqa sam'a sai dai wanda ya saci ji an riga an sa wa ɗan security din amma kuma shaidanu saboda kangarewansu suna dagewa da daɗi ba daɗi har sai sun sato wani abu daga cikin abubuwan da ake faɗa sai dai wanda ya saci wani abu na ji fa atba'ahu shihabu mubin sai ainihin taurari bayyanannu su bi shi in dai mutum ya saci ji taurari bayyanannu za su bi shi an gane wannan ko to malaman nahawu sun tattauna akan wannan cewa shin wannan illa din istisna'i ne abin nan istisna'i ne Munkadi ko istisna'i ne muttasil idan an ce istisna'i Munkadi shine misali kamar a ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku gabaki ɗaya sun yi sujada dukansu sai ka ce illa iblisa sai dai iblis to yanzu iblis daga ina aka turo shi shi ma iblis mala'ika ne kaga ba a cikin mala'iku aka ciro shi ba ana kiran wannan istisna'i munkadi ja alqawm illa himaran mutanen sun zo gaba ɗaya sai dai jaki jaki na cikin su to irin wannan shine istisna'i munkadi kaga shi shedan Allah ya ce illa iblis kana min aljin fa fasaqa an amri rabbi shi iblis ya kasance daga cikin aljannu sai ya kauce daga umarnin ubangijinsa saboda haka nan sai Allah ya ce illa man saraka sam'a sai dai wanda ya saci ji fa adba'ahu shihabu mubin aka ce illa din nan istisna'i ne munkade an gane ko saboda a can da ake magana wa hafizna min kulli shaytanir rajim mun tsare sammai daga duk wani shaidan jefaffe kenan Allah ya sa security ta ko ina an tsare shaidan daga sauraron me daga sauraron wahayi illa manistar raka sam'a ai lakin manistar raka sam'a sai dai wanda ya saci jin wani abu wanda ba wahayi ba shine ma'ana idan mun ɗauke shi istisna'i muttasil zai zama wanda ya saci wani abu har da wahayi daga cikinsu. nan kuma muka ɗauke shi mun katsi sai mu ce sai dai wanda ya saci wani abu wanda ba wahayi ba sai ainihin wani tauraro ne wanda yake tare da wuta sai ya bi shi shine daidai da inda Allah ke cewa inna zayyana sama'a duniya bi zinatinil kawakib wa hibzan min kulli shaytanin mari la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib Allah ce hakika mun kawata saman duniya da kayan kwalliya na taurari wa da kuma tsaro min kulli Shaidanin mari daga dukkan Shaidan kangararre kangararre ba shi da iko ya zo saurari wahayi la yasamma'una ila al-mala'il a'la domin kada su zo su ringa sauraron jama'a madaukaka jama'an mala'iku in Allah yana saukar da wahayi gare su wa yuqzafuna min kulli janib sai a ringa jifan su da taurari ta kowane bangare duhuran wala hum azabun wasif an gane wannan ko kaga wannan ya nuna an riga an kange su daga sauraron wahayi wanda ake saukawa mala'iku me suke saurarawa abin da bai da alaka da wahayi an gane ko abin da bai da alaka da wahayi shi suke saurarawa to shine ma'ana shi a cikinsu cewa a wata aya Allah ke maganan cewa an riga an kange su gaba ɗaya wa ma tanazzalar bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastadi'un innahum an sam'i lama'zulun Allah ya ce shedanu ba su suka saukar da wahayi ba wa ma yanbaghi lahum baya kamata a gare su ko ba su da ikon saukar da wahayi innahum an sam'i lama'zulun lalle su dangane da sauraron wahayi an yi mai an nisantar da su ashe karkashin wannan da annabi ya bayyana tunda manzon Allah ya fara annabtansa aka kange aljannu daga sauraron wahayi idan Allah yana saukar da wahayi babu wani wani shedani da zai iya sauraron wahayin an gane ko amma shedanu za su iya sauraron wasu yan sakonni da Allah zai sauka wa Allah Allah ya ce sati sati mai zuwa zai saukar da ruwa sai su dan saci wannan magana su je da gudu su gaya wa boka sai buka ya ce sati mai zuwa za a yi ruwa sai a ga an yi ruwa a mamaki ba san cewa aljani ne ya sato ji ya zo ya faɗa ba an gane wannan ku? saboda haka a idan su wayannan shaidanu suka saci wani abu na ji wanda ba wahayi ba to lalle su za su jefa wannan abun zuwa ga bokaye an ce suna jefa shi da sauri domin kada tauraron ya riske su an ce suna jefa shi da mafi sauri fiye da kiftawan ido suna karbowa za su wurga wa boka da sauri domin kada wannan tauraro ya zo ya buge su ya kange su daga sauraron wannan wahayi sannan daga baya sai wannan tauraro ya bi su ya kashe su ko wannan tauraro ya bi su ya rikitar da su gaba daya wanda ya faɗi wannan shine alhassan da ibn abbas to an ce me yasa aka kira shi da suna shihab maimakon a kira shi da suna kaukab tauraro an ce an kira wayannan taurari da suna shihab saboda suna haske hasken su yayi kama da na wuta ke za ka kira su da suna shihab abdullahi bin abbas ya ce shedanu sun kasance wato kungiya kungiya suna satan ji to a cikinsu sai wasu daga cikin su gudu sai wani kangararre daga cikin aljannun sai ya hau sama in ya hau sama yana so ya ji wahayi sai a jefe shi da taurari sai wannan tauraro ya samu goshinsa ko ya samu hancinsa ko abin da Allah ya so ya samu sai wannan aljani ya ƙone sai wannan aljani ya je wajen abokansa alhali yana ci da wuta sai ya ce musu wato na je na sato ji kaza da kaza ya faru don kusan kan gare wani yana ci da wuta yana bayani shi dai yana so lalle sai ya ɗauko wani abu na sako ya isar da shi an gane ko a cikin wannan kalma sai ya ƙara ƙarya guda tara a cikinsa to malaman tafsiri sun yi saɓani shin wai idan an jefa wannan tauraro shin wannan tauraro yana kashe wa'annan shaidanin ne ko yana wahal da su ne abdullahi bin abbas ya ce wa'annan taurari idan Allah ya sa aka jefa su wato suna suna ji ma ainihin aljanu ciwo suna kona aljannun amma ba sa kashewa an gane wannan ko shi kuma Alhassan da wasu malamai suka ce a'a in an jefa wannan tauraro duk aljanin da aka samu da wannan tauraro ya mutu kenan an gane ko mai san ƙarin bayani ya duba cikin tafsirin tsabari da kuma addur mansur na imamu suyuti da albaharul Muhid? da sauran littafai na tafsiri to akan wannan magana dangane da kashe aljannun da tauraro kafin su jefa wannan labari zuwa ga aljannu idan mun dauka cewa wannan tauraro yana kashe su shin yana kashe su ne bayan sun jefa labarin ko kuma yana kashe su ne kafin su jefa labarin nan ma malamai sun yi gwajin fahimta wasu malamai suka ce wato ana kashe aljanin ne kafin su jefa wannan abin da suka sato na wannan ji zuwa ga bokaye to in muka ɗauki wannan ra'ayi kenan tunda aka haifi manzo sallallahu alaihi wahayi ya fara ainihin labarin sama baya kaiwa ga kowa sai annabawa an gane wannan ko yanzu babu wani boka wanda yake samun labarin sama daga ainihin aljannu shi yasa ainihin wato masu wannan ra'ayi suka ce wali zalika in kada atil kahana saboda haka bokanci ya riga yanke babu sauran bokanci muka dauki wannan amma ra'ayi na biyu aka ce lallai za a kashe su idan aka jefa wannan tauraro yana kashe su amma bayan wannan aljanin ya gama isar da sakon sai ya gama gaya wa bokan sannan ya mutu saboda haka su ɗin nan idan an kashe su ba za su ƙara dawowa ba sai dai wasu aljanun kuma wanda ba su ba to da wannan kenan har yanzu ainihin bokanci yana nan an gane wannan ko har yanzu akwai bokanci tunda har yanzu wato aljanun ba wai sun ƙare ba ne kuma aljanun ba wai sun daina ba ne suna yin ƙoƙarin su je su saurari wani abu wanda ba wahayi ba amma kuma suna shan wahala sosai a cikin akan wannan al'amari a shi yasa wani yake cewa wa anna kunna wa anna wa anna kunna naqudu min hama qa'ida lisam mu mun kasance da kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam muna zama a wani mazauni domin sauraron wahayi faman yastami al'ana amma duk wanda ya saurara a yanzu yajidu lahu mai shihaba rafada zai ji wani tauraro wanda yake mai taku tauraro yana nan yana takon shi da zaran ya saurara tauraron zai zo ya buge shi an gane wannan ko kaga da wannan kenan wato har yanzu akwai wannan bokanci din an gane ko duk da shi imamul qurdubi Allah ya masa rahama shi ya jayar da ra'ayi na farko cewa ra'ayi na farko shi yafi inganci saboda shi ana shi fahimtar an riga an toshe kofa babu wani hanyar sauraro a kan shi amma inda haka ne da manzon Allah bai ce duk wanda ya je wajen boka kuma ya gaskata shi akan abin da ya faɗa hakika ya kafircewa abin da aka saukar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga da wannan sai muka san akwai bokanci kuma akwai bokaye har yanzu da suke mu'amala da shedanu kuma shedanin nan suna biya musu bukata daidai gwargwado to shine sanakon malamai sun yi bajin fahimta shin kafin a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan shedanu suna satan ji shin ana jifan su da taurari ko ba a jifan su abin da ya farin jaye shine kafin a aiko manzo ba a jifan su da taurarin suna samun dama su je su saci ji ba tare da sun sha wahala ba amma a lokacin da manzan Allah ya riga ya bayyana a lokacin ne suka su ma suka yi bayani cewa wa anna kunna naqa'udu min hama qa'ida lisam amma yanzu ba faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada haka ashe kenan gashi nan ya nuna kenan wato bayan an annan aiko annabi ne sau wannan shine na'am والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون الله يجي والأرض مددناها wato ƙasa mun shimfiɗa ta wa alƙaina fi harawasi sai muka jefa kafaffun duwatsu a cikinta wato duwatsu da suka zama to kamar turke ga ƙasa wa alƙaina fi hara wasiya sai muka muka jefa ainihin duwatsu suka to kamar turke suka rike ƙasa suka hana ƙasa mai ya ringa motsi wa an batna fiha min kulli shay'in mawzun sai muka tsirar a cikinta kowane irin abu wanda ake aunawa kowane irin abu wanda ake aunawa an gano wannan to wannan aya malaman tafsiri sun duba wannan aya da kyau cewa ƙasa mun shimfiɗa ta akwai masu ganin cewa wato ƙasa zagayayya ce ko ba ka ba kasancewar ƙasa zagayayya ce ita ce ra'ayin da ta shahara yanzu a wajen malaman kimiyya to amma wasu daga cikin malamai suka duba wannan lafazi wal arda madadnaha ƙasa mun shimfiɗa ta kace tunda an ce an shimfiɗa ta kamar yadda ake shimfiɗa tabarma ko yadda ake shimfida darduma su suka ce su ba su yadda ƙasa zagayayya ba ce daga cikin masu wannan fahimta akwai al'imam al'urdubi shi yana daga cikin wanda yana da fahimtar cewa ƙasa ba zagayayya ba ce shi bayan ya kawo wannan aya sai kawo wata aya kuma wal'ar da farashna ha fa ni'mal mahidun ƙasa mun shimfiɗa ta madalla da masu shimfiɗawa sai imamul qurtubi ke cewa wa huwa ya ruddu alaman za'ama anna hakal kura ce a nan wajen Allah yana yin raddi ga wanda ya raya cewa ƙasa kamar ƙwallo ne an gane wannan ko shi imamul qurtubi wannan shine fahimtar sa to ma ya gaskiyar maganar yake shin ƙasa kamar ƙwallo ne ko kuma ƙasa kamar wannan da duman ne wanda ake shimfiɗawa malaman tafsiri sun tattauna a kan shi akwai malaman da suke ganin cewa kasancewa an ce wal arda ba'a da zalika da ha ha wannan da ha ha din baya nuna wai ƙasa lalle sai ya kasance kamar tabarma shimfiɗa abu ana iya shimfiɗa abin da yake zagayayye ina fatan gane wannan ana iya shimfiɗa tabarma zagayayye ana ma shimfiɗawan ko ba lalle bane a ce wai duk abin da aka shimfiɗa shi sai ya to kaman ainihin murabba sai ya to kaman square ba lalle bane shi to malamai da dama sun rinjaye da cewa fa lalle wannan al'amari an yi bincike akan shi kuma bincike ya nuna lalle kasan nan fa zagayayye ne an gane wannan ko kuma wannan aya bai yi karo da kasancewar kasa zagayayye ba kawai Allah abin da ya faɗa ya shimfiɗa kasa idan aka ce an shimfiɗa abu sai ya nuna dole sai ya zan kwana ba dole ba ne, misali an gane wannan ko to amma can inda aka ce wa alƙaina fi harawasiya imamul al-qurtubi nan shi ma ya ƙara yin ta'aliki muka jefa duwatsu a cikinta. sai Allah ya kira duwatsun rawasiya wato kafafu kamar dutse ya zama turke me amfanin turke ga abu yana riƙe abin ya hana shi girgidi ko motsi sai ce wannan raddi ne ga malaman geographers malaman geography masu cewa ƙasa ke juyawa ke shi san gaskiya bai da ƙasa na juyawa ba wanda wannan ilimin wannan zamani malaman wato masu bincike na kimiyya da fasaha sun yi iya ƙoƙarin su a iya binciken su sun ce ƙasa na juyawa amma rana baya juyawa shi rana yana tsaye ne kyam ina fatan gano wannan to irin wannan magana an tambayi al'allama ibn usaimin rahimahullah shin wai ƙasa tana juyawa ne ko kuma rana ne ke juyawa shine ibn usaimin Allah ya masa rahama yace shi gaskiya iya abin da ya sani rana ne ke juyawa ƙasa na tsaye kyam sai kawo ayan alkur'ani wa ta tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim rana yana gudana zuwa ga inda aka tabbatar masa rabbul mashriqaini wa rabbul da kuma ila magharibi shams ila matsala shams an ce rana yana faduwa kuma rana yana mai yana bullowa saka rana shine wanda yake zagayawa amma ƙasa yana nan ne kyam an gane shine abinda zahirin nassin alkur'ani ya nuni a gare shi amma su malaman kimiyya sun ce ranan nan fa baya motsi shi kuma Allah sai nuna mana ƙasa ne baya motsi idan kaga ƙasa yayi motsi to an samu girgizan ƙasa ne idza zuzlatil ardu zilzalaha amma in ba girgizan ƙasa bane Allah ya sanya mu ƙasa duwatsu amfanin wannan duwatsu ya rike ƙasa ya hana shi motsi an fahimci wannan to wannan shine wannan shine abinda malamai na sunna suka rinjayar gaskiya babu wani dalili wanda ya nuna cewa wai ƙasa yana zagayawa rana yana tsaye hadisai da dama sun nuna ma rana zai zo gobe kiyama ya faɗi gaban Allah ya sujada an gane ko to malamai dai sun kawo dai hujjoji da yawa wanda ke nuna gaskiya rana yana gudu rana yana motsawa amma ƙasa babu wata aya da ta nuna ƙasa yana motsi sai dai inda girgizan ƙasa Allahu a'lam shine Allah ke cewa wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun ha sai Allah ce sai muka jefa a cikin ta duwatsu kafafu kuma muka tsirar a cikin ta muka tsirar da kowane abu wanda ake aunawa menene ma'anar min kulli shay'in mawzun mun tsirar a donan kasa mun tsirar da min kulli shay'in mawzun kowane irin abin da ake aunawa wasu malamai suka ce kamar abdullahi bin abbas da Sa'idu bin jubair daga cikin salaf suka ce min kulli shay'in mawzun ai min kulli shay'in muqaddar ma'lum duk wani abu abin kaddarawa abin da yake sananne ina fatan gane ai duk abin da aka auna za a san me za a san gwargwadon iman shi ko baka ba kaga wannan fasara yayi daidai misali wato min kulli shay'in mawzun duk wani abin da yake an kaddara shi an san gwargwadon iman shi sannan a wasu malamai suka ce ai li'annal wazana yu'rafu bihi miqdaru shay suka ce ai shi ma'auni ana sanin gwargwadon abu da shi imamul qatada yace min kulli shay'in mawzu'un din nan ai mawzu'un ai yani maqsum duk wani abu wanda ake rarrabawa mujahid yace ma'anar mawzu'un ma'adu duk wani abu wanda ake kididdigewa a kirga shi an gane ana cewa haza kalamun mauzun. ai kalamun manzum gairu muntasir ai magana tsararre wanda ba zube ne shi an gane wannan ku. to sai suka ce to akan wannan ai Allah ya ce mun tsirar a doron kasa duk abin da ake aunawa abin da ake aunawa da mudu ko abin da ake aunawa da skeli na ainihin gwalagwalai irin su zinari su azurfa su jauhari da kuma dabbobi da kuma ma'adinai duka gaba ɗaya abubuwa ne wanda ake ainihin aunawa Allah ta'ala ya ce wa an bat na hana batan hasana an gano wannan ko saboda haka wasu malamai sun dauki abin ala zahiri suka ce min kulle shay'in mawzun ay min az-zahabi wal fidda wan nuhas mun tsarar da duk wani abu wanda yake abin aunawa na zinari da azurfa da ainihin irin su dalma su tagulla da kuma sauran ainihin albarkatun ƙasa har kwalli ma sun kawo suka ce duk wayannan gaba ɗaya ana auna su an ruwaito wannan ma'ana irin ma'anan wannan magana daga Hassan da Ibn Zaid suna ganin mawzun shine abin da ake aunawa an gane to hikiman da yasa ake aunawa saboda a san hakikanin abu duk abin da yake da ma'auni an huta in za ka sayi nama aka sanya aka sanya naman a skeli ba za a cuce ka ba ko to amma irin auna wanda ake kace abin naman naira ɗari biyar kawai sai sai mahauci kawai da duka ya kama yankawa in ka zare mai ido ya ƙara ƙwarai da gaske in ka ce haba ɗari biyar na bayan fasa shi to bara ƙara ma in kai shiru shikenan iya wannan abin zai baka an fahimta ko amma inda aunawa ake yi kawai da zaran aula zai ce to wannan kilo kaza ne kuma duk kilo kaza kuɗin shi kaza shikenan sai ka biya cikin kwanciyar hankali an gane wannan ko saboda haka musulunci yana mutunta ma'auni komai a ringa sanya skeli da san samu masu siyar da nama a ringa aunawa masu siyar da hatsi a ringa sanya shi cikin ma'auni mai kyau mudu mai kyau wanda ba a lankwasa shi ba ba a karkatar da shi ba a yi kaza ba a kan shi saboda ya zama to kowa kowane abu an sanya shi akan ka'idan shi kun ga hatta addinin musulunci ana auna shi ko in har muna so mu gane musulunci ta ina muke gane shi ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah da manzon Allah in sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitab wal mizan li yaquma an-nasu bil qist Allah ya ce hakika mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu mun aiko tare da su littafi da ma'aunin littafin don mutane su tsaya kan adalci don kada mutane su karkace an gane Allah ta daga fil mizan wannan shine dalilin da yasa Allah ya aiko da littafi kuma ya kawo ma'aunin littafi shin menene ma'aunin alkur'ani yaya za mu yi mu fassara alkur'ani daidai ba kuskure idan muna so ƙur'ani mu fassara shi daidai ba kuskure sai mun sanya shi a cikin ma'auni wannan ma'auni shine wa in ta tahtadu idan kun yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam za ku samu shari'a an gane da zaran manzo Allah ya faɗi magana ko ya aikata wani aiki to wannan aiki akwai garanti a cikinsa. sa wannan aiki akwai shiriya babban ma'aunin musulmi a wajen gane addini shine alkitabu wa sunna idan musulmi suka ajiye shi suka koma ra'ayin wani ra'ayin wani ra'ayin wani to lalle musulmai sun fada cikin halaka da zarar mutum yayi magana sai sai to ka ce malam wani ya ce to a dauki magana a sa a ma'auni mana ai muna da ma'auni saboda mu gani kilo nawa ne da zaran an ɗauki magana an ɗauki magana imamu wani an sa a ma'auni sai iska ya ɗauke shi ba nauyi a ɗauki magana shehi wani a sa a ma'auni iska ya ɗauke shi da zaran an ɗauki manzo manzofa sai ya tsaya daram ina fatan gane wannan to saboda haka komai a cikin musulunci musulunci ba a bar mu cikin duhu ba komai akwai ma'auni in har zai yiwu a ce abincin da muke ci akwai ma'aunin shi naman da muke ci akwai ma'auni kayan marmari akwai ma'auni hatta kayan kwalliya da alatu akwai ma'auni to yaya za a yi a ce addinin ba shi da ma'auni kowa ya faɗa abin da ya ga dama a ce wai ya hukuncin cin naman doki wannan ya ce haram wannan ya ce halal wannan ya ce wajibi wannan ya ce mustahabi wannan ya ce kowanne ka ɗauka yayi ai saɓanin malamai rahama ne misali shin wannan ya yi kama da addini ya yi kama da addini mai tsari misali bai kama da addini mai tsari ba addini mai tsari shine a samu ma'auni shin wannan haram ne ko halal sai mu duba yaya za mu yi mu gane shin za mu gane haram ne ko halal ta hanyar ra'ayin wane ya za mu yi mu gane sai sahabbai suka ba mu labari sun yanka doki a zamanin manzan Allah sun ci ko manzan Allah bai musu inkari ba shin akwai ma'aunin da ya fi wannan to sai wani ya ce to shi dai a nashi ganin cin doki bai halarta ba sai mu ce kenan kafi fiye yan halitta ba yana kallo aka yanka bawan Allah kuma sannan sahabban nan wanda suka fi kowa fahimtar addini ɗaliban shi na farko sun kai wannan abin to yanzu wani mutum ne zai zo yanzu har ya fahimci wani abu ya fi nasu ai malam wannan ya ce shi inda ra'ayin shi ne shi gaskiya ba zai halarta ba sai mu ce da ra'ayin shi ne ya da ra'ayin shi amma mu abin da dai manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya gani aka yi ya tabbatar da shi shine addini a wajen mu wannan shine ma'auni in dai muka rike wannan ma'aunin to za mu tabbata akan sunna ba zai yiwu mu ringa ainihin kaga mutum ya rude ba ya rikice ce malamai suna ta kwallo da mutane yau a ce ma kaza shine daidai gobe a ce maka za da an ce mun sa hannu a kirji ne daidai yanzu kuma an zuwa ce in saki hannu to yanzu ya zan yi da rayuwata ta ya rikice za ga wani lokaci to bai to dan zaman lafiya in ya je masallacin yan salafiya in ya je masallacin wa'ancan sai ya saki hannu kawai shi dai gaskiya ya rikice bari ya zauna lafiya kawai na fatan gane to amma in ka samu ma'auni aka ce maka ga abinda da manzon Allah ya faɗa manzon Allah har ya bar duniya ba a ruwaito wani wani sallah gare shi ba face ya sa hannu a kirji misali kaga ga hadisai ga hadisai sai kaga an ce malam wane ya ce to zai yi a ce ma fiyayyen halitta ya ce malam wane ya ce har ma ka iya haɗa su ai in dai har ka iya haɗawa ka tabbata mara kunya na fatan gane mawaki ne ba ma malamin addini ba yace ala kulli fannin faddala lahu fannahu yace akan kowanne fanni Allah ya fifita fannin annabi mawaƙi ya faɗi wannan ya ce a ƙin nazarin filkarki ta alam bi annahu ka ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha'u ka sake dubawa cikin halitta zaka san kamar annabi muhammad ba a taɓa halittar irin shi ba sallallahu alaihi wasallam ko ba za a taɓa halittar irin shi ba to sai ka zo kana auna maganar shi da na mutanen da suke iya dacewa suke iya kurakurai kamar misalin in ce in haɗa ka da kiyashi ya ce wallahi ni wannan na burge ni ya fi kiya shi karfi wallahi yana jarumi ne wallahi saboda yana ma kiya shi dukan tsiya shin wannan na rena ka ne ko kuma na girma ka shine wani mawaki ke cewa wai alam tara annas saifa yanqusu qadaruhu idza qila inna saifa a al-asa shin baka gani ba cewa lalle takobi darajar shi na raguwa idan an ce takobi ya fi sanda kai bi an rage mai daraja in ka ce wai da maganar manzan Allah da maganar maliku ko maganar shafi ko maganar amur wanne zan dauka ka rage ma annabi daraja ibn taymiya na cewa idan an kawo maganar annabi duk wani mutum miskini ne a gaban maganar annabi maganar manzan Allah ba a ba a maganar kowa kuma gaba daya to amma abin ta kai kana kawo hadisi kaga wani na so ya kitta ma maganan wani mutum wanda in ka ce ba za ka yarda da maganar mutum ba abin da za a ma in ka ce maganar malam wani ba zan yarda da shi ba a ƙa'idar musulunci kai ba kafiri ba ne kai ba fasiki ba ne don Allah bai wajabta ma ra'ayin malam wani ko malam wani ba Allah abin da ya ce ma a lahawa wa ɗi'ul rasul ya ce ma bai ce ma ka bar ra'ayin malam wani ko malam wani ko malam wani ba misali amma a yanzu ba sai ga mutane suna so su fifita maganan wani akan maganan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na ba ta gani Allah shi kiyaye to an nuna mana lokaci za mu tsaya a nan wajen za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah kamar wani ya na ina me ina ba ta zuwa ba ba sai ka ce mai faliya zarul lazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna ai ko da zai sujada ba to ana jin tsoro kada fitina ya same shi duk mutumin da yana wasa da maganar manzo Allah ko sunnar manzo Allah to ana jiye mai tsoron fitina eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk